Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ذلك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم radio hausa voh daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma sha uku ga watan Yulin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan Zulhijja na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya. Masu saurare kuma kun san cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da takwas da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan Yuli na shekara ta sittin da hudu gobara ta tashi a cikin tsohon birnin Roma kuma kasancewa mafi yawan gine-ginen birnin na lokacin na katako ne a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci gobara ta cinye mafi yawan gine-gine na birnin kuma ta kashe mutane da dama sai dai wannan gobarar ta zama sanadiyar da sarkin roma na lokacin mai suna nero ya zargi kiristoci tsararru waɗanda suke rayuwa a cikin birnin da haddasa wannan gobara da haka kuma ya kashe da dama daga cikin kiristocin masana tarihi sun bayyana cewa nero ya kashe kiristoci kimanin dubu ɗari a birnin na roma masu saurare ko kun san cewa shekaru 251 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha uku ga watan yuli na shekara ta 1771 masani mai bincike dan ingila james cook ya kawo ƙarshen balaguran da ya yi a bangaren kudancin kwallon duniya bayan kwashe tsawon shekaru uku yana tafiya tare da gudanar da bincike a yan tafiyar tasa ya tafi tare da wasu masana waɗanda suke masa kiya tare da taimaka masa wajen gudanar da bincike akan yanayi na ɗabi'a da kuma tsirrai gami da dabbobi da ƙwari da tsuntsaye gami da yanayi na mutane waɗanda suke rayuwa a kudancin ƙwallon duniya da kuma bincike akan duniyar venus ya dai ya fara tafiyar tasa ne a ranar 26 ga watan yunin shekara ta 1768 da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 13 ga watan yulin shekara ta 1943 aka yi yaƙi mafi muni a duniya a lokacin da ake cikin yaƙin duniya na biyu a rana irin ta dai a wani wuri wanda ake kira da kursk kusa da birnin moscow na tare soviet sojin hitler sun jibge tankokin yaƙi 6,300 a ƙasa sannan kuma tare soviet ta girka rundunar sojojinta mai mayaka miliyan biyu da dubu ɗari biyu da arba'in sai kuma ta sama akwai jiragen yaƙi dubu hudu da ɗari hudu a ɓangarorin biyu sannan kuma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ɓangarorin biyu suka lalata tankunan yaƙin juna guda dubu biyu da ɗari tara sannan kuma a kashe sojoji dubu ɗari biyu da talatin da takwas sannan aka raunata wasu sojojin dubu ɗari bakwai bayan haka ne shugaban ƙasar jamus na lokacin adolf hitler ya ba da umarni ga sojinsa da su janye daga rasha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 biyar za kuma iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya madala yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin zai kawo ziyara a kasar Iran a mako mai zuwa. Kulla hulɗa tsakanin Saudiya da Isra'ila cin amanar al'ummar Falasɗinu ne in ji Hamas. Kasar Ivory Coast ta kira ga kasar Mali ta gaggauta sakin sojinta guda 49 da ta kama daga shi za ku cewa kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta halasta liverpool da ci hudu da babu yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar rasha vladimir putin zai kawo ziyarar aiki nan kasar iran a mako mai zuwa shugaban kwamitin tattalin arziki a masar shawara ta kasar iran muhammad riza pur ibrahimi shine ya fitar da wannan sanarwar yana mai cewa shugaban kasar rasha zai gana da shugaban babban bankin iran kana kuma za su rataba hannu kan guda biyu da su shafi kudaden harkokin kuɗi har ila yau ya kara da cewa shirin bunkasa hulɗar tattalin arziki tsakanin iran da rasha shine zai kasance a sahun gaba tattaunawar wadda za a yi tsakanin shugabannin kasashen guda biyu ya ce bukatar da rasha take da shi na bunkasa hulɗar tattalin arziki da ƙasar iran a halin yanzu ya ƙaru fiye da kowane lokaci a baya kuma ana fatan ziyarar ta putin za ta haifar da wani yanayi mai kyau na yin aiki tare tsakanin ƙasashen iran da rasha da ƙarshe ya nuna cewa takunkumin da ƙasashen amurka da na turai suka gaba wa ƙasar rasha ya sa take tsananin bukatar gan ta ƙara ƙarfa dangantakar tattalin arziki tsakaninta da ƙasar iran kulla hulɗa tsakanin saudiya da isra'ila cin amanar al'ummar falastini ne in ji ƙungiyar gwamnati ta hamas a wata hira da gidan talabijin ɗin press tv na ƙasar iran ya yi da mahmud zihar kusa ƙungiyar gwamnati ta hamas game da batun yiwuwar kulla hulɗa tsakanin saudiya da isra'ila a ziyarar da shugaban amurka joe biden zai kai a yankin falastinu da ƙasar saudiya ya ce kulla hulɗar cin amanar al'ummar falastini ne da take fitakar neman yanci daga mayar yahudawan sahayuniya haka zalika ya kara da cewa kulla hulɗa tsakanin su cin amanar jinin shahidai ne yan gwagwarmaya da al'ummar larabawa da makashen musulmi sai duka mayan da allah ya alkawari nasara tana ga musulmi a bangare guda kuma ya soki wasu malamai a ƙasar saudiya da suke nuna goyon bayan kulla hulɗa tsakanin isra'ila da wasu ƙasashen larabawa ciki har da ƙasar saudiya ya ce duk wanda ya kulla hulɗa da isra'ila to ba shi da wuri a musulunci a wani laraba ce shugaban ƙasar amurka joe biden zai kai ziyara yankin falastinu kuma bayan ya kammala ganawa da mahukuntan isra'ila zai kai ziyara ƙasar saudi arabia ƙasar ivory coast ta yi kira ga ƙasar mali da ta gaggauta sakin sojinta guda 49 ta kama gwamnatin ivory coast ta buƙaci ƙasar mali ta saki dukan sojinta guda 49 ta kama ranar lahadi da ta gabata a filin sauka jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke ba maku ba tare da bata wani lokaci ba kana ta yi watsi da zargin da ta yi na cewa sojojin haya ne har ila yau gwamnatin ƙasar ta ƙara da cewa sojin suna cikin dakarun sojin kasar ne kuma sun isa kasar mali ne don da ayyukan tabbatar da zaman lafiya ƙarƙashin rundunar wanzar da zaman lafiya ta masar ɗinkin duniya tun da fari dai kin gwamnatin ƙasar mali kanar abdullahi mega ya zargi sojin da shiga kasar ba bisa ka'ida ba da mallakar makaman yaƙi ba tare da izini ko umarnin wani ba. A nasa bangaren mataimakin kakakin majalisar ɗinkin duniya Farhan Haq ya ce rundunar ba ta bangaren rundunar wanzar da zaman lafiya ta ba ce ta ƙasashen da suke ba da gudunmuwan sojoji ne da suka taru domin tallafawa dakarunsu kuma wannan ba sabon abu ba ne a ayyukan wanzar zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Shugaban kasar Sri Lanka ya tsere daga kasar a tsakiyar mummunar zanga-zanga. rotani sun bayyana cewa shugaban kasar Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ya tsere daga kasar zuwa kasar Maldives da ke makwabtaka da ita bayan da masu zanga-zanga suka kutsa kai a fadar shugaban kasa. a ranar litinin ta gabata ce shugaban kasar ya rubuta wasikar yin murabus ga aiki ta da miƙa ragamar mulkin kasar ga karakin masar dokokin kasar kamar yadda na da a laraba ce za a rantsar da firaministan kasar ranil a matsayin sabon shugaban kasa na riko kamar masar dokokin kasar ta sake zaɓar sabon shugaban kasa a ranar ashirin ga watan yuli da muke ciki ƙasar sri lanka tana fuskantar mummunan matsalar tattalin arziki ne tun bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1948 kuma ya kai kololuwa ne bayan ɓullar cutar annobar corona da hakan ke barazana ga ci gaban da ƙasar ta samu na tsawon shekaru kuma ya kawo mata cikas a ƙoƙarin da take yi na cimma muradun ƙarni na majalisar ɗinkin duniya daga ƙarshe za ku cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta halasta Liverpool da ci hudu da babu. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta doke liverpool da ci hudu da babu a wasan sada zumunta da suka buga a talata a filin wasa na rajamangla national a bangkok ƙungiyoyin biyu sun buga wasan ne don gwada 'yan wasan da za su buga musu wasanni da za a yi a bana da za a fara a farkon watan agusta united sai ta fara cin kwallo a minti goma sha biyu da fara wasa ta hannun jadon sancho sannan fred ya ƙara ta biyu a minti na biyu yayin da kuma bayan minti uku tsakani anthony marshall ya zira kwallo ta uku bayan dawowa daga hutun rabin lokaci kuwa kungiyar ta united ta kara ta hudu ta hannun facondo palistiri to ba saurare ƙarshen labaran duniyan kenan suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan namu koma noma tare da mustapha adam mu koma noma sauraro barkamu da sake saduwa da kowa a cikin wannan fito wata shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan hasashen da aka yi na cewa a cikin yankin yammacin nahiyar afirka da akwai yiwuwar samun ambaliyar ruwan sama za ta haddasa barna da kuma yin kira ga mahukunta da lamarin ya rataya auyensu. su da tun yanzu su ɗauki matakan da suka kamata domin wato rage asarar da za a iya fuskanta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana. buɗe da wani labari ne daga jamhuriyar Nijar kuma a yankin tawa inda aka sami afkuwar ambaliyar ruwan sama. Wasu rahotanni da suke fitowa sun bayyana cewa ambaliyar ta yi sanadiyar hasarar dukiya mai yawa da suka hada da rushewar gwamman gidaje. har zuwa yanzu dai cikakkun bayanai suna ci gaba da fitowa akan girman asarar da wannan ambaliyar ta haddasa a yankin natawa to da fatan allah mai da asara ya kuma tsayar iyana ta wani rahoto wanda hukumar da take kula da yanayin sararin samaniya ta najeriya ta aikewa da hukumar mai kula sararin samaniya ta duniya amma rashinta da ke kula da yankin arewa tsakiya da kuma afirka ta bayyana cewa a wannan shekara fa ta ruwa wato ta 2022 za a iya fuskantar ambaliyar ruwan sama a yankuna masu alaƙa da yammacin afirka wanda kuma zai iya jawo yin asara ta kayan abinci dukiya da madabbobi shugaban hukumar ta sarin samaniya ta najeriya professor mansur bakoma tazu ne ya bayyana cewa hanyar kaucewa wannan yana tattare da rika fitar da bayanai akai-akai daga lokaci zuwa lokaci saboda mutane su san halin da ake ciki da abubuwan da suke faruwa domin samun mafaka hakanan ɗaukar matakan rage hatsarin kamuwa da cutuka kafafen watsa labaru mabambanta su ne za su taka rawa wajen wayar da kan mutane domin wato a samu raguwar hatsarin da ke tattare da ambaliyar ruwa kamar yadda bayanin na hukumar ya ambata hakanan kuma yin kira ga mahukunta da su ɗauki matakan da suka kamata waɗanda suka dace domin zama cikin shiri na mayar da martani a lokacin da ya dace da kuma abin da ya dace. wata sanarwar da hukumar ta bayar wacce ta shafi mahukunta ta shafi yin kira a gare su da su sanya idanu a kan madatsun ruwa da kula da su da hana su fashewa hakanan ɗauke mutane daga yankon da za a iya fuskanta kurarar ruwa kamar magudanar ruwa da makamantansu da akwai irin waɗannan wurare dai a ƙasashe kamar mali najeriya kamar yadda rahoton ya ambata ta fuskar barazana da kalubale ta kiwon lafiya kuwa rahoton ya ambaci cewa za a iya samun ɓullar cutuka kamar kwalara malariya da kuma zazzabi da makamantansu da suna buƙatar a zama cikin shiri domin kai ɗaukin gaggawa to wannan shi ne karan farko ko shekara farko da hukumomi irin wannan a kasashe daban-daban na yammacin afirka suke fitar da bayani da kuma yin hasashe a kan abin da zai iya faruwa ba illa iyaka ɗaukar matakan da suka dace shine ke ta'azzara ko dai daga mahukunta ko kuma daga ɗaiɗaikun mutane matakan da hukuma za ta iya ɗauka dai su ne mafi girma kuma su ne mafi muhimmanci. domin suna za su taimaka wajen rage asarar rayuka da dukiya sau da yawa kuma za a sami saukar mamakon ruwan sama sai sa a yi tanadi tun kafin ya faru saboda shirin kota kwana mukan gaida a wasu kasashe mahukunta kan ɗauke ma dubban mutane ne daga yankunan da ake hasashen cewa za a samu ambaliyar kuma a wange lafiya idan kuma ta rutsa da su to dama an yi tanadin kayan aiki da sufuri domin ɗauke mutane daga waɗannan yankunan zuwa wurin da aka tanada saboda su tsira har zuwa lokacin da za a samu sauƙin ambaliyar dangane da mutane abin da ya shafe su musamman manoma a kan irin wannan hasashen shine yadda za su yi tanadi kaucewa asara yadda wato ba za ta cutar da su ba illa iyaka a wasu yankuna ko kuma a ƙasa kamar najeriya da jamhuriyar nijar da wasu ƙasashen yammacin afirka manoman ba su ma gaskata cewa wannan hasashen wani abu ne da zai iya kasantuwa a aikace domin suna ganin sa kamar kutsa kai ne a cikin wani fage da dan adam bai sani ba. buƙatar hawa da kan mutane ta fuskoki da dama kuma daga mutane bambanta kama daga su masana ilimi da kuma malaman addini da mutane suka fi gaskatawa to da fatan za ku kasance tare da mu a fitowa ta gaba domin jin mu ɗauke da wani jiwon kafin mu karkara yi kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng ko kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin sabon shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri wanda cin sai ya kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa, to a yau shirin namu ba ta bata lokaci ba bari ya gabatar muku da bakon da ya kai muku wato shine Ahmad Islami domin jin irin waƙar da ya tanadar mana domin rerawa. Masu iya magana da yana cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi. Ahmad Islami gare ka. Yeah. غزل بابای شوایی گلی کل می دستورم درایم عمدم رو هم دارم سلو To a gaida Ahmad Islamiyya a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗinta. a nan kuma jalin zamun shirin ga lokaci na hararen mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu kusa sabuwar waka amma kafin nan a din wanda suka tallafa shi na kammala nima dubu shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai ka a shafa ana iya ziyartar shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng domin jin irin wake-wake da sauran shirye-shirye da muke yadawa. ای سر جوان وطن ای شاخه تاکم ای باغ بهار آینه ای خنده بارا ای روشنی خانه و ای لاله پاکم ای روشنی خانه و ای لاله پاکم madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa a yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.